san kowane malamin shi ko bokan shi ya baka shi kwansi eh in ka gama ka da wane kakka sake shi maka kaza ko kakka sake shi maka haka oh. a alfagai alfagai ni ga nan ya ne no Monsieur le régisseur, s'il vous plaît. Régisseur. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Ah! aibu hassan ya shiga ah! Ah! nura hassan ya kurwa nura hassan ya kokari samu ya ya tashi aibu aibu ya kiya aibu ya taushe kai aibu ya taushe kai nura hassan nura hassan kawai ya dauki aibu amma ta kurce ta kurce wannan sun dandana juna sun dandana juna ta kurce kowane ya dandana inda daɗi kowa ya shi wallahi in kuma ya kai kai kai kai kai wannan ba kokowa ba kai ake an shaki shauna an ɗanɗana an goga ai wuya ne nuka bai samu ba ta dawo inda take wallahi ai ba wani yayi wani kukan kura ya so ya ɗauki da nura hassan nura hassan ya kiya kurje mata mamata pop gurje windo tono behind that remote. Azamai ta wanje yahi. Dama cikin Wai wai wai wai wai. wallahi régisseur RTN s'il vous plaît wallahi ta san kar ne tsakanin waɗannan 'yan kokon guda biyu nura hassan na tawa ɗamara bula da aibo hassan maraɗi damara sha kokowa ta uku dangane da wannan kar final na cin takobi a na difa ah, ah, ah, 2022 illallah nur ya faɗi, ai bo san da sai nur hasan ya san da ya ka sai ai bo za huce nur kawai sai ya durkushe da ƙasa. la ilaha illallah ai hasan ya kada maradi ya kada nur hasan na kawa an 4 24 seconds